uwarka ba ka iya sallama ba baka iya sallama ba to Allah baka guri salamu alaikum wa alaikum assalam an yi ruwa wajiya to ai ruwan ne ma ya kawo ni nan ruwan da aka shi ya kana mashin ɗinka ne ma Mashin. A ne ban taba satar babur. Me ka sata? Wai kawai idan na fuski waya wata yarinya ana yayyabin nan shi nan na gaya wa kawai wani nan gurin aka wani tsare. Duk barayin da suke garin nan. Waya. Yawa na. Kar na kai na ci. Waya. Ka ce ka karamin shege ne Waya ne. Yanzu an zama za ka je. Tsohon zuwa za su fita. kai sata gagarima wacce za ka ci wani shi shi ne sata amma ka tsakanin kanka mm, lokaci akan wata waya ka fuske waya mutum ko ta yarinya ko ta yaro ita ma Allah isa ta dame ka ka dauki gangame mai sata shi ne a ganin kazur kuma barawo ne Allah baba nemi uban ka ta maka ba da ka iya satar jirgin sama ko jirgin ƙasa ka gani nan wata rana na taɓa shiga railway ina shiga lorway an faka jirgin ƙasa ya da daga Lagos na shiga na zauna har zan kunna shi sai ka mai gadi sai ce ka who are na ce a ah, gafiya ce ta shigo nan shi shine zan kora ce sauka na sauka da zan kada shi zuwa inugu Allah ya baba ya kaure da shi ta ne sata kai gagarima ka saci buta ka sai yanzu nan an jirgin dan kambo dan kambo yana sauka mai tashi na sama ne sadab sadab sai wani komanda ya ce hey ina ce opera mon ce ya tawo na ce to rubuza da ya sha ka tashi da shi eh Tanzania don an ce can jirgi ya fara ya fada da a can to amma kai da yake tsinanne ne kai ka tsaya a waya ta Allah ya isa a bayan nan ma ina ɗiban su ji irin manya-manyan zakarin nan da suke yawo a layi na gidan gona kaji kuma eh ai na ba kai ba aljanna eh ba kai ba aljanna ai da ka sace da ka sace kwan kaza kana zuwa lahira na an ce ta ba aljanna ita ce kaza ta ce kwai na kwai na dawo kai ba nakin uwarka bane dawo za ka yi Da ina ɗauka wanda ya mutu kawai shi ke. Aha, za a gani. An gama kawai. Ka yarda? A na yarda. Ya sunanka? Sunana Saddam Hussein. Saddam Hussein. Ka kaji suna. <clears throat> Saddam Hussein. yaro ne baka san Saddam Hussein ba. Lokacin Saddam Hussein ina kwamandan yaƙi a Iraki. Wai Iraki ta cikin TV ba. Ita dai. Inda shi Saddam ɗin ya yi mulki a 1445 mu aka fara ɗiba ana ƙasar aka yi matsa kai ƙasar. Da aka yi ka dawo Na gama aikin soja. Na gama aikin soja. Saddam ya ce, Malam ce na tafi gida. Neman ta kawai na dawo gida. To shine ba sai na saki. Cikin dabarunmu na kashe mutum ya fi ɗari. Eh. Yaro, idan za ka bani haɗin kai, zan ɗora ka a gwada wanda za ka ci wani ma ya ci. Allah. Allah kuwa. An gama kawai. Ka yarda? A na yarda. Ka daina satar waya da ƙwan zabi? To me zan yi in na gama? Manya-manyan sata zan sa ka a kai. Kai, nan ma ta zo. sai na fidda nawa a nan police station din yanzu ba zan fita ba sai na fidda nawa shi abin da ya kana ma kenan nan police station ne fara oh hop ta sabika ku ne kuke tsaron mu a kafa police station ka sa ido kai kallo ko na da ka fita zan aiki ba kai zan maka lamba wayata da adireshi na ka je ka sai kwanan nan daga shago gari yaro wallahi dai hannu ta gaba ɗaya na sanyi a rai. wallahi na shawo to yanzu ka fara canja ba wallahi ai da ka tsaya wani fuske waya me su na ɓata ga na ɓata lokaci wallahi da yanzu abin da ke so da kai wani aiki ne eh ina wannan motar wacce wannan jar ba wannan ba da Allah wacce ka ta ta gaba gaban ari da sauncin oh naji naji na gano ta ganta okay waccan fara-fara ashkalar ce madalla to na riga na sai da ita ma an gama madalla hamma na karɓa da bas abin da nake so da kai eh. zan baka yin wani ɗan kauri Allah mai gida Allah kuwa an ƙari kawai yadda ake mai ita bai zakka ba bana ayo kuma wannan yi jija ba wallahi bai zakka yawa na yi to amma nawa za ka bani zan baka sittin sittin eh dubu sittin dubu sittin dubu sittin ba kwarai kuwa haba gida dubu sittin ai ta yi kaɗan to shikenan da kaina ma zan iya zuwa ɗauke ta kai ka sani kuma na ɗauko za ka ci abinci taimako ne fa taimako ne nake maka ka ƙara mun cike su kai ɗari sittin da biyar cike su kai ɗari mai gida ba zai yiwu ba in ba ka iya je kawai to ka ga ya za a yi ba matsala kawai lalle ka tabbata me sunan naka me barawo kai yi sunan ka Qur'anin ka nawa ban magana kawai a'a to cike kofa kawai zan ɗauko ta 65 ka ƙara 65 in ba za ka yi baje ka ni da kaina san je ɗauko ta mota mai gida ina to kar ka yadda ta wuce yau Allah kuwa ba za ta wuce ba ka bi shi har gida an gama duk inda nake motar nan sai na yawa ina jiran ka ba an gama tabbatar da hankalin ka kawai mai gida da ka ɗauko na gida kar ka da.